Masu sauraron Studio Kalangu, barka da sake haduwa da ku a cikin shirin muhawara na Studio Kalangu da kuke iya saurare a bisan rediyo da talabijin abokan hulɗa a duk faɗin ƙasar Nijar. Kuna iya sauraron wannan muhawara a bisan rediyo 52 abokan hulɗa ko bisan Facebook ko Internet a bisan www.studiokalangu.org ko bisan WhatsApp. Maudu'in muhawararmu shine Amfanin gungun tattaunawa don ci gaban barikinmu. Gungun tattaunawa mun ɗauke shi kamar gungun mutane da ke taruwa a cikin lokuta da dama don tattaunawa a bisa maudu'i daban-daban a ƙarƙashin jagorancin wani masani a fanni A cikin kwangila ba kasafai ake ganin matasa da tsohi suna tattaunawa don tunƙara maudu'i daban-daban masu amfanin al'ummar gari tare da ɗokar hanyoyi masu amfanin mutanen a nan cikin gundumar dogon dutse. Yaya gungun tattaunawa suke aiki da gaskiya? Menene su. Ne maudu'i ake tattaunawa a bisan su. Da waɗannan tambayoyi da waɗansu za mu tattaunawa da mu a cikin ɗakin magana na Rediyo Dalol Dogon Dutse. Muna tare da Ibrahim Asmana mai lakamin suna Mante, tsohon wakilin al'umma, barka da zuwa. Aliyu Mai Rijiya, wakilin matasa na Dogon Dutse, barka da zuwa. Balkisa mai fada, wakiliyar mata na dogon duti, barka da zuwa. Da ni Fati Umaru mai gabatarwa. Zan hara da ku tsohon wakilin al'umma, menene gungun tattaunawa? Bismillahirrahmanirrahim. Lalle, eh, kamar wada kunka kirayenmu nan Eh, wanga gidan radio na kuma alfarma za mu tahi a gurguje amfanin gugun tantamna shine eh, na harko dai faɗa kasuwa waye kai da sauransu don inda do an ka taru to duk da aka yi wanga shi da nashi ra'ayi wanga shi da nashi ra'ayi sai a samu mahita surtu in akwai wani abu da ya damu al'umma wani amfani gare su a cikin al'umma Uh, umfani sosai yana da amfani eh, kamar tattamna ko da yaushe Eh, kamar saƙo ne bisa ga tahiyar da lokaci kama mun ka taru bisa ga abin daga ci muna tuwo a ƙwarya misali mun ka tattauna kenan eh, wanda ya jiya saƙo ne zuwa ga wanda bai jiya ba shi ya amfanin tattauna ko da yaushe kuma ana son tattauna nan shi zan tana da fa'ida tana da ma'ana ma'anarta shi ne kamar ka a hita cikin babin tattauna da ake bisa gare shi koko kana tattauna tunda in kasa al'umma kashi uku al'umma kashi uku na warko akwai wanda kana haɗi kana kuka bai sauraron ka wannan mugunta ce ta al'umma akwai wani kuma shi kana haɗi nashi tunani ala cilas shi nan kuma akwai wani gungu na mutum shizan shi nashi tunani nashi na kenan waɗannan mutane eh, zaran kuna gungu tattauna tare da su sai ka kasa su ka mallaki hankalin kowa sannan tattauna ga ci gaba to kama a lokacin da kuke bisa ma'ikanta kun taɓa samun mutane masu tattaunawa akan matsalolin gari? in ce miki mun ɗan samu ba mu samu ba in ya zan ko da yaushe eh, muna nan wuri guda sai abu ya hawa muna a lauke kama muna iya kirkira wani gungu na tattaunawa mu wa mu misali ko da cikin unguwa Kama al'umma in ki ga ta ya danganta daga cikin gida sannan cikin waje sannan cikin gari cikin ƙasa hakanan ne yaya suke yin tattamna hakanan ne wani wuri sai abu ya taso sai abu ya taso ko mai wuya ko mai daɗi sai ka iske an ce kai ku taho in kun taho wani in ya zo da kamar wadda ni ce miki da nashi tunani na wani shina tunani in an zo a bada wani shina tunani an zo na ci gaba ne don ka kenan duka wannan abubuwan Eh, dole sai an yi la'akari da su lalle in abu ya taso ga unguwa ana zan tattauna wani sahi sai dai wani kauli akwai al'ummar da ba ɗauka ta kai bayar da ta kai ba shine ga cima eh, wani gungu na al'umma to a kwarya bisa ga kamar gungun tattauna nan ko da <laughs> wane maudu'i suke magana a kai eh, kama maudu'in da ya jayo hankalin wannan gungu na al'umma shine ko da yaushe kama in akwai wata kama annoba ina cewa kamar wani abu da ya shigo cikin al'umman nan da ba san da shi ba in wasu sun mallaki hankalin suna ya kai mu taru mu tattauna bisa ga wannan annoba kama misali eh, gungun matasa gungun latiza da gungun mata eh, don ka gungun nan haka nan ne sai in annoba ta taso ba a tunanin eh, kama a yi rigaki ko kame abin shi zo tunda abin na ana ganin shi duk wanda ya mallaki hankalin shi shina gane a jiya ba yau na ba kenan yau din nan in ta samu ai wada a dubi menene ta waye sahiya eh, da shi eh, yawan tattauna ba illa ba ne ganuwa ce ta ce karatu ne yawan yi kuma shi na sa'a iya shugaban matasa wane matsaloli ne ga matasa na barikin dogon dutse Masha Allahu mun gode ma wagga gayyata da kuka yi muna Fati Umaru a nan Radio Dalol. To, haka ne, matasa abinda an su mafi yawa matasa ba zakkuwa za su yi su ce su taru, e, su tattamna abinda ke ka musu ci gaba ba, na farko kenan. Na biyu, yau kana ganin matashi, ba za a kiran matasa a zo a ce ku taho gashi gashi gashi gashi ga wasu al'amura na ci gaba ba a'a sai in koko ga ta harkar siyasa ta tashi a doki yara matasa a sa cikin harkar su zo waɗansu ka iske abubuwan da duk suka yi ba na ci gaban ƙasa ba ne su dai a ba su dai a ba su dai in an ka ba su kun ba wani bukatu za su yi na kwarai ba a'a bukatu ne waɗanda ma in ba yan ba za a samu Allah wadda ciki wani hanyoyi kuke bi don sanar da magabata na bari matasa idan akwai wani korafi gare su ko kuwa wasu matsaloli na farko dai a fara da mai gari misali ko mai unguwa kenan in akwai wasu matsaloli gare su su za su zakuwa su tattamna to akwai matsala mu mu mai unguwa. in mun ka ga mai unguwa ko ko eh, shugaban waje jagoran waje kenan a ta a tattamna shin matsalar gami ne ne yanzu misali ga munan cikin damana ko adal misali yanzu sai a iske ga matasa ga waje birgik an zaka ruwa sun zo sun mamaye wani wuri kuma akwai matasa kenan in sun ka haɗa kansu mai anguwan nan sun hagan shi babu shakka kenan za a ɗaukan mataki matasa su nuna cewa tabbat akwai su na matsayinsu na matasa su kama kuma babu shakka in sun ka kama mai wajen nan shi zai zakuwa shi sanar da hukumomi na gaban shi kenan abin da za a yi a haɗa gwiwa da matasan da mai wajen da hukuma kenan matasa suka ka idan akwai wurin sa hannu sai a samu su hannu haka ne ko to masha Allah to shugaban mata a wane fanni kungiyoyin mata suke shirya gungun tattauna a cikin barikin dogon dutse assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to mata dai su kashi-kashi take in kaga sun zo bariki tare da gayyata ne akwai in wani furoshe ya saka ko in ana wani taro ana aika eh, goron gayyata ga kungiyar mata to a lokacin nan za su zo su saurara su shi abin da ake tafi da shi mm. a wannan fanni da suke haduwa a wannan fanni suke haduwa tun da ke san ita fuskar bariki macen gari idan ba ki ruta akai ba ba zauwa ba za ta yi ita dai akwai ta ta haduwa ta daban ba ta fuskar ke ba da ta kai da in muka ɗauko ƙungiyoyin matan mu yanzu mahi yawa duka sati duk suna haduwa suna wannan fayindin nasu da suke yi kuma fayindin nan da mata ke yi cikin tsari suke yin shi tunda duk ƙungiyar da ka ɗauko tana da takardarta ta aihuwa suna da sani bisa ga yadda ƙungiya ke tahiya eh, suna tsarin su na sati duka akwai wanda ke haduwa suna zuba dala goma goma wasu dala ashirin ashirin ya cancanta da tsarin kungiya kowace kungiya da tsarinta suna tar da dan asusunsu da suke unhwani da abinsu kungiyar da duk akwai wadda adda takarda aihuwa an san da zamanta ta fuskar bariki tana samun gayyata in lokaci ya yi ganganan wurin da mata ke haduwa ne mata suna haɗuwa kuma wurin biki can suna tattamna kuma da matsalolinsu mata suna haɗuwa ke wurin da ba a so ma dai irin haɗuwar da ba a so kuma ana yin ta wajen mutuwan nan sai ka saurare su suna nan suna haɗin ra'ayoyinsu ko da ba shi ya kai mu ba dai kuma dai ana yin shi dan shi ma ake ba da korafin ma ba a son ma zaman nan na mutuwa eh ake so a soke shi eh akwai ga shekara haɗuwar da mata suke yi na ranar su da an keɓe musu tattarar zumunta musamman wadda suke haduwa kuma suna tattauna da ra'ayoyinsu to takamaimai dai ga inda nake ca inda haɗuwar mata take to a kan me kuke tattaunawa ita mace dai in kiga sun zo sun haɗu za su tattauna da matsalolinsu nasu na kansu da kansu ta kwana sannan da an ji mace mace uwa ce mace ba ta tashi ba ta zancen ɗanta ba matsaloli na iyalinmu kuma suna ciki da mace ta haɗu ta yi zancen ta ta yi zancen ɗiyanta ta kwana sannan a ƙarshe su ka zancen mazajensu duka wanga abubuwan suna yin su cikin zamansu. yaya kuke tahiyar da wannan tattaunawa shi cikin tsari in ka ji an ce kungiya akwai shugaba shugaban kungiya mafi yawa gidanta ne ake haɗuwa ko ko cikin anguwa an samu wuri musamman wanda sati duk ana haɗuwa. na ce miki duka dai an kari dogon bincike ana gani haɗuwan nan ta sati zuwa sati ta haɗuwan nan da ake yin ta tare da tsari ake yin ta kin ga kan ga masu shin hida wurin zama an shin hida an zazzamna ga zube-zube da ake yi na foyandi gungu-gungu wasu su yi na sabini wasu su yi na mai wasu su yi na abinci kowa dai da irin wanda shika su dan tsari ga mata sun gane tahiya duka tsada suke yi gungu-gungu ake kowa wanda yake so shi shike yi sannan gaba ɗaya akwai asus asusu inda aka zuba wani ɗan katihu don mun gane yanzu sai da ɗan katihu Katihu ana ɗauka daidai ƙarhin kowa ba a yin abin da ya huce mutum tsari ne ake yi mu goma goma muke iya zuba sati duka ce nan sati na duk in ya kama kowace mace sai ta kada lagoma radda an kai wani kira ana neman wani tallahi ko ga wata kungiya da za ta ce sai ka kawo eh, naka a personal sai ka ta taka zuwa kanka da kanka kin gani sai a hiddo cikin asusun nan a ta a kai ce nan ko mata sun ci gaba tsari gare su sun daidaita. Kahin mu ci gaba da muhawara ina gayyatar ku da sauraron matsalolin gari. Lalle kan matsalolin na garin dogon nuce abin daga ci ƙarya shi na yau a ce dan dan miyakata da dan eh, kabu kabu eh, an ka dan mamishi armi zakko aka kofa gidan shi kan mu dan karan sai ta duk ta duk ka kawai wannan bai dace ba kana zama bakin gidan ka sai ga yaro da moto shi zaka shi ta zero shi ta zero kuma ɗan an ce dare ya za ɗauka amare kuma a ce ita gungu don kwangwalagi sai ka ga mutum nawa bisa moto ana ta gudu ba a tsaya a dibe gaba a dibe baya akwai matsala ciki kuma har yau dai kuma akwai matsala guda har yau daga cikin da ta kware har yau ta shine a wajen yara masu lalacin ga ya kamata ma kuma a dan kiyaye don da tallatallatan nan wallahi tana ɓata yara da kwarai da muna ganin abubuwa da dama a gari to abinda baka da riga iko baka iya kanshi ka hana shi akwai akwai matsala gari cikin dogon nuci kwarai to matsalolin dogon nuci ba a ce ba basu amma ga yanzu wani lokacin ga da ake ciki ga kama da mana ga wallahi alhamdulillah an gyara mana hanyoyi amma inda matsala take su bar daji su komo cikin gari su gyara kanivo gototin nan inda ruwa ga huciya shi dai na ga yanzu dai da mana ga shine abubuwan matsaloli muna son iri muna son taki daidai lokaci ba sai damana ta girma na abuwa mu da wasu abubuwa ko mutane ba su da abin da su ke su noma kenan a ba su hatsi na ci a ba su kuɗi na noma da kai tsaye amma ba ƙarfin kai ba bayan wannan ke gani akwai akwai fitina cikin gari yan yara suna shaye-shaye ana kame su abin na zama damuwa gare mu mu na ba su da gaskiya kuma an kame su muku kusa mu ji ciwo kenan sai a samu wata dubara sai an gama da iko an zamna an zanta tun da dai yara na ga wannan aiki shaye-shaye su babu kyawu babu daɗin haɗi ke ji matsalolin mu. Malamai mine ne ra'ayinku a game da abin da kun ka saurara muhara da tsohon wakilin al'umma. To madalla eh, malama fati eh, lalle kamar wanda ya bada eh, ra'ayin nan na farko shine ya ce sai ka ga wani ɗan kabu kawo misali ya yi aure an zo ana zero zero zero ba adibin dibin gabas ba adibin dibin yamma ba adibin baya lalle wannan fitina ce fitina ce wadda ya kamata a ce a sa kaimi bisanta don kwanan baya eh, na ji hukuma ta nan dogon duciya da mayar ya yi wata sanarwa cewa daga rana mai kamar ta da ya ɗauki wannan kuduri wanda duk eh, an ka kama ga kama amarya suna kwartej kwarteji eh, abin da aka ce ma jerin gwanon nan wurin kamun amarya ko don akwai doka to eh, wannan sai mun ka ga ya ɗauki ƙuduri amma ya ƙi application ya ƙi bi sau da ƙawa a lorke eh, kamar shi da ya ɗauki wannan ƙuduri ya kamata shi ce ya sa wata hukuma musamman mai kula da wannan sashe na musamman tunda shi da polis kenan shi na iya shi ɗauki ko da polis biyu kai daga rana mai kamar ta da wagga doka da na dauka ya kamata in kun ka ga waɗanda sun ka yi wannan inda inda an kamo mutum biyu wala ba a san ta kare sai ki ga abin ya rage sanu-sanu to bawo biya sau da kawa sai a ɗauki kuduri bawo biya sau da kawa sannan kuma eh, kamar misali eh, wanga da ya ce matsaloli na gari eh, wanda ya magana na biyu ya ce gashi an yi hanyoyi babu minan na aka ce magudanar ruwa ruwa in kiddi ba ga sunan ko ina wannan matsala ce babba shi kuma zan dawowa haka nan ne bisa kuma shi kan kan shi mayar eh, muna jin ya taba kirayo ma'aikatan nan na atp tunda suna atp adda matsala in kun duba su ne adda matsala a taba nan a taba nan sai a tumaye a taba nan yanzu kiddi ba man nan a mu sani a wannan lokaci akwai reservoir da an kai reservoir kamar uku na hidda ruwa mai har yanzu ba a kula da ahidda wannan kuma yara ta gare shi sannan wanga da ya yi magana na uku na ƙarshe shine dan galadima ko eh, ya ce suna fama da matsala iri eh, cikin lokacin ne mu ma kan kama a wannan lokaci mun yi tufafutuka mun yi tufafutuka shin a ce yau an hannanta ma talaka iri tun damana bata sauko ba tun watan mai na mun taɓa yakanan to kisan akwai tsari da aga gwamnati wanda dole ne sai ka bi shi sau da kawa eh, nan kuma lokacin nan eh, wannan eh, da muke nan mun taɓa saiwa iri cikin bitalmanin komin kamar ton ɗin goma a bada su ko kamin na gwamnati zaka kenan an ɗan kwantar da ma talaka da hankali duk matsalolin ga da ke gani rashin bi sau da kawa ne duk shi ya kawo mana wannan abubuwa da ke gani kama abin da na saurara. Eh, eh. Shugaban matasa? Alhamdulillahi kamar da ɗan uwana Ibrahim ya ce mafi yawa duka mu matasa matsala na gare mu. Akwai wuya dai ka samu latizo ɗan sankantan ɗan shekara hamsin ko ko ɗan karan sankan ko ɗan shekara arba'in da biyar ko a ce ga shi ya yi aure a ce ga su da moto suna zero zero a'a matasa ne. Matsayin matasa ka ta yi abokin ka ya aure ka to an yi zero zero da moto kuma mafi yawa sai ka iske zero zero inan da aka yi maza da mata ana na haɗe matasa sai ka iske kan moto ya kuce ma wani ya zo ya iske matasan kuma ƙyan uwat abokai ya rabke waɗansu sai ka iske ta kai su ga ɗumki-ɗumki wasu ta kai su ga su rasa rayukansu to amarya da ango suna can zaman su mutuwan nan taku in kan kai ku ashirin kun ka mutu ba ku hana ma amarya da ango zama aure dole kuma suna nan su zaman aurensu. ku da kun ka kun tai kuma abin ga ba abin ne abu ne wanda aka ce gashi na samun lada ba a'a akwai ma ɗaukar zunubi ciki ga dalili akwai inda ni iske latizawa suna kwance suna hutawa matasa sun ka zaka da motuna an kai zero zero an ka da kura dole a tilas latiza nan da fada su dole sai da sun ka tashi to kun ga kun ɗauki alhaki goma kenan shan hankali ga matasa abinda duk aka yi a tsaya ko ba a yi fi sibilillah ɗan kwatanci kun ga waɗannan latiza nan kenan sun tauye su sun iske su lamu lahiya sun samu su kura da sauransu dole sun kata sun kabar wuri akwai wani kan moto ya kuce mishi ya iske wasu samari matasa ya karye ma guda kawa ya karye ma guda hannu guda da ya same shi ya twale shi dole sai ta kai shi ga dumki to di ba tun da dan adam ba bahu bane ta mai sheka ga dumki wai wai kuma dun nishadi ne wurin a gyara mi aka ce a gyara wuya an karya wuya to kun gani ko matasa dan shi a hankali mai ra'ayin na na farko abin da ya kwaɗi harka duk matsaloli suna garin matasa mu dawo cikin hankulan matasa yau duk abin da aka yi na duniya in ba a sa matashi gaba ba an rago ko ne sannan ƙarin bayani na gaba matashi yau matasa in sun gama kansu wuri guda yanzu misali kamar wannan da ya magana gudanar ruwa tana bushe tana tushiya kenan matasa da sun kama kansu sun kace kun ga ungu mu to mu gyara abin ga abin ga da ya bushe mu kafce shi mu gyara to an yi aiki fi sibilillahi kun taimaki uwayen kun taimaki kanku kun taimaki hukuma sai ku samu lada amma ba ce aka yi duka matasa ga su ga waje ka iske latti zawa yan shekara hamsin sittin wai su ga zakuwa ga matasa su ga zakuwa su ce su wannan caɓon da ya abu a ce latti na ga gyaran shiga matasa abin akwai kumya matasa kenan ku kanmu kanku bangaren ku muke matasa kenan dole abinda mu ijiye mu ta gwadi dole mu gwadi to wakiliyar mata assalamu alaikum ni na kuma bisa ga dokan nan da mar ya aza sai a jinjina mishi ya aza doka amma wa doka ko an aza ta shi kadai ba shi sai sa dokan nan ta bi sau da kawa ba idan ga doka ta zo an ka ta ya kamata a ce da mu uwaye mata da ubannai maza mun taru mun kama ma mer ba mer mun ka kama ba mun kama ma kanmu da kanmu tun da diyanmu ne ko ba gaskiya ba ita doka in ana son ta tahi sai kowa ya kama gari in ana son ya tahi sai kowa ya kama lalle mer shi ne shugaba amma nauyi ba doka a zami shi yanzu ar misali an ta an yi zero zero kinna an sa an kami mutanen nan an kai su an daɗi kwamseriya gobe da sahamiyar bai aiki kana ganin gugun wanga ya tashi ya ta ya iski kana ganin wanga gungu ya taso ya ta ya iski kuma an sashi cikin wata lalura ta daban cina abin adda kyawu mu kama mu duka gari mu ne mu duka mu kama mu dibiya ne ta kamata mu yi mu hidda garin mu cikin ha'ula'i yau diyan mu suna cikin ha'ula'i in ɗanka na cikin ha'ula'i kai da kanka ma'aikin shi kai ne a ciki yara ba san manuwa ba ba su san manuwa ba kuma ga son rai yaushe ne kai uba ga tashi da sahi ka haita ka ta biɗa tuwo kan ka tashi ka bar ɗiyanka ƙatta bisa gado kwakwance tana yi haka nan ba gaskiya ba ne cenan uba kai da kanka ɗauki mataki kun tashi ko gyara anguwan na za ku yi kai uba ka hito ka ka hito kaɗai kai ku tashi in an ka ga wane an ka ce wane da ɗiyan shi na sun ka hito na a gyara anguwa wancan shi ma hitowa zai yi da nashi na a gyara anguwa kun gani harka ta muta ta gaba daya ba ta wani shi kwance ba hmm. wani shi mishi gyaran gari kowa da kowa na ta hannun shi ciki ya eh, ana son tahiya ta kyawu to bisa ga zancen shaye-shaye kuma zancen shaye-shaye na tare da rashin aiki inda yara suna da aiki da shaye-shaye ya rage wata rashin aiki ne ga kamu su shi ba san wanda aka yi ba a ce an gamu da ɓannan rai a ta abin nan in yaro na da aikin da shi ka yi in sa ya ta yi ya ta ya kama aikin nan nashi ko da shaye-shayen da ana dibi ya zama ruwan dargama duniya nan kuma maganar guda ce sai an gama da ƙarfi da ƙarfi sai an sa ido an yi lura ba ta yiwa ka ce ka aihi yaro kawai ka samu yaro ido kai baka san yaro ya kwan gida ba baka sani ba yaro ya ini gida baka sani ba yaro ya ci baka sani ba ya yaro zai yi shi ta shirye san shaye-shaye ka diba sau da ƙawa lokacin cin abinci ya yi cikin gidanka sai ka sa ido kaga kowa da kowa shina nan wanda bai nan ka bincika mana ina ya shiga in dai mutum ya ɗauki nauyin gidan shi abu yana ragiya amma akwai sakaci gare mu sakaci ake yi sakacin ke sawa yaran mu suna zuwa suna shiga wata lalahai ka zaka ka liƙe gida baka san ɗan ka shigo ko bai shigo ba ko ko baka da lokacin da kai zaka ka liƙe gidanka wai o baka kwanci to in kun in kun shigo a liƙe gidan a liƙe gida dan mi kai da adda gidanka kai ya kamata kai tsaye an san lokacin ga duk wanda bai zo ba baba na liƙe gida kenan dole za a zawa cikin lokaci baka ɗauki wannan na a zo ba cikin lokaci ba gidan gidanka yana zama liƙe mu ke kama ma iyalin mu mu soke kan muna mu koma wai wai wai mu komo mu gyara makon gwamnati bai zakwa shi gyara muna wani mai hannu da shuni bai zakwa shi gyara muna tarbiyya mu ne ya kamata mu tsaye da kanmu da kanmu mu ba iyalin mu tarbiyya mu ce cikan mu da kanmu zancen na aka mana iri kai Allah shi raba muna ma kai da aka mana ta iri kai ubangiji mu yi tsaye da kanmu mu ba kanmu hanyar da za mu bido mu kanmu iri da kanmu da kanmu yayi kullum mu zo mu yi zamne muna tan maho aka mana aka mana mu yi tadibin aka mana har mu shirai lokacin da aka mana lokaci bai zo ba ba a kawo mana ba kuma mun bata lokacin mu wanda an ka sani da da kaka ta yi kowa hidda irin shi wanda zai shimka mm. ba wannan abu duk an bar shi sai an saba zaɓe na akai a ashe al'adunmu muna zubdawa mun zo mun tsira ido ga duniya a bamu a bamu mu tashi tsaye da kanmu da kanmu mu hidda kanmu cikin halin da muke to wakilin al'umma eh. kuna sani da waɗannan matsaloli duka da ake hudi ha ba eh, malama fati waɗannan matsaloli mm. har dai inda hajiya ta ƙara nan eh, kina ji mm-hmm. bani bani shi ga kawo mutuwar zuciya yau kama misali in ni dogara ga wani nan da ba Allah ba ranar da babu wani nan wahalar ta ci min shaka ranar da babu wani nan na shiga cikin wani damuwa to in ki diba ne aga ga eh, matasa yau namu na daɗe da wani tunani ni ce to tunanin ga ban sani ba ko eh, a jahilci ne ni yi shi ni ce kama misali shin eh, ina wale Allah yau a ce latizawa tun da duk waje ba a rasa latizo ko biyu ko uku ko hudu a gama da limami shi zan ko da yaushe eh, ana zamna ana kirayo matasan nan don wani eh, misali matashi shina cikin wani hali uban shi ya ɗarme mai gindi amma inda duk an ka taru kamar mutum eh, goma shida sha shidda har dai suka kai ashirin da biyar ga latizawa ga matasa cikin hirarrakin nan akwai wanda ga iya cewa kai ai ko dan dan wane shi uban bai iya faɗa mai amma nan cikin taron nan an ka ce kai akwai dan wane surtu in ki diba lalan askin ga wai dai kush ko tura kush na ban sani ba wakilin matasa mina na kuka ce mai ah, ah, eh, dai kush ko tura kush ko eh, eh. kamin mashiga ce ta kyandaba mashiga ce ta kyandaba kamar irin wannan in shi na samuwa ga gari ko ga unguwa to ina ganin abin yana magani yau eh, kama a sheko da gudun nan a kama su mun gashi da ganin su nan wani an sake shi kwana uku na shi kai ya komo eh, kama ana dibin horo ne a'a ba horo ba ne nan filito an sa shi cikin shitai shi gobe tunda eh, in an kawo shi an liƙe zamin ɗana shi kai bai aikin komi wani karatu ne kai yaro ɗan shekara ashirin babu an gama ka da ɗan shekara hamsin kai ku ba guda ba ne kenan in an ka bi tawagga tunda an ce gargadi shine sensibilisation aka ce da eh, harshen turanci ko bai yawa kuma kamar wadda hajiya ta hodi mun saki mun saki mu ma'aihi ne mun saki yau dan ka ne sai ka tashi da sahe baka san inda ya kwano ba shin cikin daba na kwano ko ko wani gida na waɗanda gidan na a'a su tasu tarbiya daban da taka ya zo ma sai ka ɗebe kuɗi ka ce ga sunan ka ta karya ka sha shayi gobe mika ce shi ran da kai ba ka din na ba shi shan shayin nan kenan hanya ce shi ka kenan wannan gaskiya mu ne ya kamata shi zan muna sadaka wannan tunani na cewa yau akwai zaman da ko da yaushe bai yawa fa muna zauna da su matasan nan da mukan kanmu tunda kowa dai da nashi mallaka hankali mhm. to cikin hirarrakin nan kamar wadda maudidin muhawara yake gungun tattauna eh gungun tattauna shine wanga izara ana tamtamna ba a kumya ko ni kamar haka nan ne ka cinkan wannan eh, abu da ya kamata mu mu tashi eh, da karhin guya mu ta yi zuwa ga wannan ko muna cin namu guri don in bai taso ba mun ka kawo shi barki barki ba ta sanin wadda muke ta yi ciki kamar misali nan eh, ina unguwa sarkin noma barki ba ta sanin rayuwa ta saukin noma ɗari bisa ɗari amma mu da muka san rayuwar mu muna iya haɗuwa mu shirya wani gungun tattauna ko da yaushe gaban eh, jagoran mu mu ga matsaloli mu biɗi maganin su to yaya kuke ciwo kansu matsalolin nan waɗanga matsaloli ciwo kansu eh, ina gaya miki malama fati sai da kamar wadanni ce miki nan tattauna yanzu misali ina mai gida na zo Eh, gidana bai iske ɗana ba ya shigo har bayan magarba bayan isha lokaci ne ya canza ya zo har dai ga ɗiya mata wanga lokaci shine lokacin waɗe ban sani ba wakiliyan mata da inda kishi an ce waɗe ya tabbata za al'umma na to wanga lokaci sai in duba in gani shin kakana an kai ke ɗiyata ki kai wanga lokaci ba ki zaka ba alhali ga wanda mun kai da ke to ina ganin nan ɗaya ne aka samu matsaloli rashin magana ne gare mu surtu maza surtu maza ba su magana mun bar ma mata diya sannan mu mu wani kauli eh, maza shine sai ka aihwada kusan goma akwai wanda tun tashin shi bai san uban shi kake ba sai ka nuna kai eh, uban shi kake eh, ko da bai daɗin haɗi sai ka aiwa ɗan ɗa shi zan hashi kai shekara goma bai san ka sayo mai wando ba to za ka haɗi shi ɗauka ba ka waɗi shi ɗauka to ina ganin dai kamar haka nan ne muka yi ko da yaushe in ba muna binciken kanmu da kanmu ba kuma muna binciken yayan da ɗiyan nan namu suke tahi to ina ganin dai matsalolin ke dai za a ragiya ana ragiya mhm. eh in kana hodi ana ragiya eh amma kai gum da bakin ko ba sai abin da ya ci gaba eh, wakili matasa haka nan in zaran ba mu faɗa muku mm. mun kyale ku ɗana ya hi ɗanka ko ku ɗana bai layi to a haka nan ne mai in ɗana ya yi laihi na nuna mai ya laihin nan ya tabbata zan tsaya in nuna mai da laihin nan ya tabbata kuma ga wani kaso gare ka daga gobe ka sake to ana samun matsalo mm-hmm. ana samun eh, mm-hmm. mm. to tur da tabul na matasa da ƙungiyoyin mata to kamar so nawa kuke taruwa don tattauna akan matsalolinku muhara da shugaban matasa ni zan dan dawo baya kaɗan mm-hmm. wani lattizo ko in ce wani tsoho ya ce sa baki ya yi sa ido sa baki ya yi sa ido don mini ce haka nan domin kuna ganin yanzu akwai matasa wani sai ka iske uban shi tabbai ya ga wandon shi bisa ƙuraƙurai ga shegen aski wai ka ce wai ɗiyan zamani ba su jin magana to ba ɗiyan zamani na ba kai na allah zamani zamani bai da in ka aihuwa ka ba shi da kai a ciki to kuma masu wannan aƙida matasa wanda duk ga wannan siffa sakin wando ga ɓuraɓurai ko ko shegen aski to su san da ko musulunci ya musu siffa ƙyan daudu ne kuma ƙyan luwaɗi ne kuma kana ji kana gani ɗanka da wannan shegen askin kuma wai ka gaza magana kenan duk abin da ya jawo kai bari a dan zamani a kai da Allah cizon zamani kuma sannan ka gani kamar wadda dan uwa ta ce Ibrahim gashi nan za ka iske namiji ya samu mai yara ido da mata an sa ido a'a ni duk abin da ya ci mata su da uwan nan ta a'a ba su da uwan nan ba ne, kai amu ta. dole ba a kiran ta. yawanci yawwa ne aka kira ko ekol yawwa ne aka ciya amma ka sa ido wai kai a'a su da uwan nan can sun kai wanda kai dai ka shirya tambayar da Allah zai ma ranar kiyama an baka kiwo ka gaza ka gaza kenan bari ci a'a mata mina kai na kai na amina haki da kanka gaskiya guda ce da an sai bata yau duk kowa zo ka gani yana son a ce dan shi ya yi kowa hazaka ya yi kowa imani ya yi kowa mutunci to mu koma bisa tambayar mu kuke taruwa don tattauna akan matsaloli matasa eh, sai in ce ba su da ma misali haɗuwar da ake yi saboda yanzu gashi an ka ce damana in ta zo tattamna da aka yi ta damana daban tattamna da aka yi ta ɗari daban ta bazara daban ga su kashi-kashi yanzu misali yanzu ba gashi muna cikin harkar fali ba za mu shiga cikin harkar dai a ce sabro ko eh to yaƙi da sabron shine matasa mu tashi duk inda mun ka san adda wata gota wadda ga bushe tana ɗaukar abubuwa tana kai na ƙazamta mu kafce ta mu gyara haka ne ko to tattauna ta, ta, ta, ta damana kenan ta ɗari shin ƙaƙa za a yi matasa su hidda kansu cikin halin ni kai kenan ana cewa akwai noman rani da sauransu ko kenan in an ka samu tallafi tallafin nan kuma kamar wadda hajiya ta ce ɗan asusun da aka yi na samari kenan mai dala goma mai dala biyar ana kaɗa wani abu ya taru shi za akwai hili wanda za a noman rani da zaman banza da zaman banza kenan sai a tashi a ta yi ana ɗebowa abu kaɗan a sai iri da sauransu a ta yi noman rani ko ya ta tsaye kanshi domin duniyar yanzu an ci gaba in kana zame ka zan nazami zame amma in kana tsaye ga kanka kwan kana tsaye ga kanka kenan to a ganin ku har ya zuwa wannan lokaci matsalolin ku sun samu karbuwa a wurin magabata na bariki ba su samun karbuwa saboda mafi yawa samari ba zuwa muka yi mu taya mu ce ga matsalolin mu ba ya eh, kenan ba su samun karbuwa kenan in an ka fara tun daga wakilai na waje ga matsalolinmu ga mu a gaciya da gaske mu kai matsaloli ne muna so mu shawo kansu to mun yi kwancin mu mun ce ba mu yi kaɗan duk sai mu ce mu dibi a kawo mana yanzu wanga lokaci ba na a kawo mana ba tashi sai ga kanka Allah taimake ka haka dai kenan sai ka da kana yi in akwai mai sama hannu sama to shi yasa abin bai nan ga isa ga hukuma balle ta gani mm-hmm. eh to shugaban mata so nawa kuke taruwa don tattauna akan matsalolin ku to su dai mata kamar yadda na faɗi ɗazu haɗuwarsu suna yin ta sati zuwa sati don mahi yawan mata duka sun tsara kansu ga ƙungiyoyi yanzu nan cikin garin ga in ciki ɗoko ƙungiyoyi wallahi suna da yawa kuma kowace ƙungiya ta tsara kanta ta tsara kanta kowace ƙungiya da nata tsari yanzu ina ɗoko wata ƙungiya guda da ni sani yanzu ba damana ta kama ba cikin asusunsu an hudda an ba kowa abin iri eh, an ba kowa abin iri kenan ke gani tsari nan yayi kyau an yi maganin matsala ga ta iri masu son irin gushiya sun samu masu son irin haci sun samu kuma wasu za su samu kuɗin da ma za su tanada su ta su noma tsari ne na kungiya wasu kuma kasuwanci ne suke yi cikin kungiyar nan tasu suna da tsarin su da suke samun jarin su su ta su sana'ar da suke yi eh. to a ganin ku har ya zuwa wannan lokaci matsalolin ku sun samu karbuwa a wurin magabata na bariki yanzu da ni matsayina na kungiyar da ke aiki tare da bariki yan mm-hmm. bariki duka lokacin da mun ka zo an ka haɗu wurin shawara mm-hmm. muna ka koken mata duka abin da mun ka sani kukan mata muna kawowa kuma nan muna kokowa in kokowa ce ake a samo musu incinsu muna gwagwarmaya tare da mazan nan mm-hmm. don nemo incin mata wannan muna wannan don ba ta yiwa na yau a ce ga wasu sun zaka ta kuskar bariki an yi kira a ce babu mata ciki wannan an hoce wannan duk kiran da an kai za ka iske ma in ba anniya ba mata sun zo sun mamaye wuri sun yi maza ma yawa muna nan muna biya sau da kawa da an ce kemis ta bariki mun sheka mun hudu mu mata mata sun taso ya salula ce ana talwa a ce kun ji lokaci kaza za a yi abu kaza duk ku zo don saboda ƙara mutum shi zo shi na saurara ba kunnan shi da ya zaminta kullun zuwa na aka ana faɗa mishi in suka zo suka saurara ƙungiyoyin nan suna koma su ko can gida su waɗa ma matansu da haka muna so cikin duk tsarin da za a yi ya zaminta a ce duk ƙungiyoyin nan na mata ana gayyato su in ma waye kai ne aka kiro su ƙungiyoyin nan su sun yi hanya don wallahi ƙungiya bala'i ce ƙungiya saki iske wata ta mallaki mace ɗari mace 150 wallahi in kungiya ta zo ta ce ga da za a yi haka za a yi wakilin al'umma tsohon wakilin al'umma ku bani misali guda na matsaloli da aka samu aka ciwo kansu game da gungun tattaunawa tare da al'umma to eh, lalle eh, kama misali da ke tambaye ne guda mhm. wanda an ka tattauna an ka ciwo kan wannan eh, matsala shine na harko dai ni ga nau tunani in ban mance ba shine na wajen kama recouvrement kama wanda kwanan baya nan dai waɗanga da a gabana sun kai tattauna har da sarkin arewa mhm. lalle ina ganin wannan matsala dai an ɗan ciwo kanta kenan shaida ce ni gare ni abinda can ba a taɓa yi ba fi sabilillahi eh, abu guda ne an ka taɓa yi a nausani ana zuwa sensibilisation ko kame a zore ko hurma don eh, kama duk abin da muka cusa musu ko da ɗazu hajiya eh, ta ɗan kiya kaɗan kama wada wakilin matasa ya ɗan kiya haka nan ne dole sai an bude ta dole sai an bude ta sannan eh, aka gane dan in kana gaban wanda bai gane ba dole sai ka bude to yanzu sai mu tur da table wane lokuta kuke doka don tattauna tsakaninku da al'umma bariki akan ci gaban barikin dogon doji. madalla ai shi na ɗazu eh, eh, ni so in kace wakilin matasa mhm. da ya dauke da an ka bashi magana ko wani lokaci ne kuka zauna kuna tattauna ku wakilan matasa mhm. ko mhm. sai ni ga eh, bai samuwa don ni ban taɓa shin shi a nawa masaniya akwai ko eh, association de jeunes mhm. akwai ta ta departement akwai ta ta ta komin akwai ta kuma ta ta kasa gaba kenan su waɗannan su na aurele mm. su ne ga tashi yau ce kai bar mu tai mu shirya da matasan gari ka za mu tattauna bisa matsalolinsu su su kan kansu eh tunda su Allah ya sa suna gaban su kuma kansu ya waye sai su to ni ban taba ban taba shi ba dai sai dai eh bon kama na sani me kama ban taba shi ba sai darne tan d'accord mm. me ban taba shi ba kama irin wannan shine kamata su barikin su kara ma karhin gwiwa mm-hmm. su kara ma karhin gwiwa mun da ta shekara wakilin matasa wakilin matasa dai bayani da ƙarshe na ko? Mm, abu ga wani lokuta kuke ɗauka don tattauna a tsakaninku da al'ummar bariki akan ci gaban barikin dogon duni. yanzu dai sai a ce abin farko na za a soma ne mm-hmm. za a soma ne kenan hanyar da ake son abi eh, ta a fara tattauna da wakilan bariki ita ce za a so In insha Allah mm-hmm. eh Allah Allah ya eh, ba da sa'a amin amin wakilin mata mu dai ta fuskar bariki ko da yaushe an ka gayyaci mata kun san akwai wani lokaci a samu ko wata onc su zaka za su yi wani zamansu sai a gayyaci kungiyoyin mata to a lokacin nan mata in sun ka zo kaga sun samu dama da za su ba da ra'ayoyinsu to lalle ko da yaushe an ka aika an ka ce kungiyoyin nan su zo suna zauwa kuma in suka zo suna ba da ra'ayinsu suna ba da ra'ayinsu sosai yadda ta kamata su hanya ta suka jira dai da sun samu shigowa za su ba da ra'ayinsu suna ba da ra'ayinsu sosai yadda ya kamata mm, kuma ba su gajiya ko da yaushe aka kire su zauwa su kai malamai ina isar da safifiyar godiya ta da kunka karbi wannan muhawara mai maudu'i amfanin gungun tattaunawa tsakanin wakilan al'umma da wakilan na bariki don ci gaban barikin dogon dutse muna da a cikin ɗakin magana na rediyo dalol fm dogon dutse ibrahim asmana mai lakamin suna mante tsohon wakilin al'umma tare da aliyo mai rijiya wakilin matasa a dogon duci da balkisa mai fada wakiliyar mata a dogon duci ni da ni shirya kuma da malaminmu mai inji na yau sabi alhaji salmanu mai lakamin suna sas to sai an jima